بالله من الشيطان farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, Waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi, yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata. a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da tara uku biyar shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin Hausa a Radio Tehran na wani lokaci da fatan ana cikin koshin lafiya. Ga dai jirin abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga nan kuma sai sauran shirye-shirye wanda suka hada da sharhin bayan labarai da kuma shirin nan na kokon san da kuma sauran shirye-shirye da muka saba gabatar muku a kowace rana ta Juma'a a zangon shirin mu na safe. wanda su ne jerin abin da za a saura ɗin daidar Allah da fatan za a kasance tare da mu daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa. Amma yanzu lokaci ne da za a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya. To da farko ga muhimman kanunsu. su. ministan harkokin wajen kasar iran abbas arakci ya caccaki kasashen turai akan yin biris da cin zarafin da amurka da isra'ila suka yi akan kasar iran jagoran kungiyar ansarullah a kasar man ya ce sakamakon goyon baya da isra'ila take samu ne take ci gaba da aikata laifukan yaƙi kasar venezuela ta yi gargaɗi game da karuwar sojojin amurka a cikin tekun caribbean To yanzu kuma ga labaran da ke da ke. Ministan harkokin wajen kasar Iran Said Abbas Arakci ya yi Allah wadai da kakkausan murya kan matakin da kasashen turai suka ɗauka na biris da batun harin da Amurka da Isra'ila su damar a kan kasar Iran a baya-bayan nan da kuma barazanar da suke ci gaba da yi na maido da ƙudurori na kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya waɗanda aka soke a lokutan baya. lamarin da ake ganin cewa zai kara ta'azzara halin da ake ciki a yankin abbas arakci ya bayyana hakan ne a lokacin da yake wata tattaunawa ta wayar tarho tare da wasu manyan jami'ai na ƙasashen turan sannan kuma ya kara jaddada hakan a lokacin da yake ganawa da babban sakatare na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres a birnin new york a gefen taron zama wato a gefen taron zama na majalisar ɗinkin duniya wanda ke gudana yanzu haka a babban zauren majalisar sannan kuma ya jaddada hanyar kasar iran din na kare haƙƙinta da kuma ta da al'ummar ta bisa yarjejeniyar hana yaɗuwar makaman nukiliya ya bugaci majalisar ɗinkin duniya din da ƙasashe mambobinta da su allah wadi da har-haren da amurka da isra'ila su kaddamar akan cibiyoyin nukiliya na ƙasar ta iran da yake ƙarin haske akan tsarin haɗin gwiwa na iran da kuma yanayin mu'amala da cuɗanya da hukumomi na ƙasa da ƙasa abbas arakci ya bayyana cewa a shawarwari masu ma'ana da nufin kawo maslaha da kuma cimma matsaya wadda za ta amfanar da dukkanin bangarorin biyu ne kawai iran za ta iya amincewa da ita musamman ma dai dangane da abubuwa da suka shafi shirin iran din na nukiliya sannan kuma ya bayyana cewa cin zarafi na baya-bayan nan da kuma keta hurumin kasar iran da amurka da isra'ila suka yi abu ne wanda ba za a taba amincewa da shi ba wanda kuma ya kamata dukkanin kasashen duniya da suka hada da kasashen turan su yi allah wadai da haka abbas arakci ya kuma yi tsokaci akan halin da ake ciki dangane da ayyukan jin kai da matsaloli da ake fama da su a palestino inda ya allah wadai da kisan kyashin da isra'ila take ci gaba da aikatawa tare da bayyana hakan a matsayin wani abin damuwa matuka a duniya babban jami'in diplomasiyan na kasar iran ya jaddada wajibcin yin aiki na haɗin gwiwa a tsakanin kasashen duniya da kuma majalisar ɗinkin duniya ciki har da babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ɗin domin dakile irin waɗannan aika na ta'addanci da isra'ila take aikatawa a kan fararen hula a yankin zirin gaza ya kuma yi allah dai da aikan ta'addanci na gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ilan wanda ta aiwatar a kan ƙasar iran a kwanakin baya shugaban ƙungiyar ansarullah a ƙasar yaman said abdulmalik husi ya tabbatar da cewa hare-haren da isra'ila ta kai a kan ƙasar yaman ya nuna wata gazawa domin kuwa cewarsa hakan ba nasara ba ce sannan kuma ya tabbatar da cewa amfani da isra'ila take yi da damar da take samu daga bangaren kasashen turai na goyon baya ta fuskacin siyasa da soji wannan shine babban abin da ke karfafa mata gwiwa wajen ci gaba da aikata laifukan yaƙi a cikin jawabinsa wanda ya gudanar ya bayyana cewa tabbas sabbin abubuwa da suke faruwa a yankin musamman ma har harin wuce gona da iri wanda isra'ilan ta fara kaddamarwa a wasu yankuna a cikin garin gaza da nufin mamaye birnin wannan wani abu ne wanda yake da matukar so sarai musamman ma da kasashen duniya suka yi biris da hakan baga kuma ya bayyana cewa gwamnatin kasar yaman a hukumance matsayar ta matsaya ce wadda take misalta mahangar al'ummar kasar sannan kuma dukkanin mutanen kasar yaman suna da cikakkiyar fahimta dangane da irin matakan da suke ɗauka na sadaukarwa domin mara baya ga al'ummar gaza ya kuma jaddada cewa wace gona da irin da isra'ila ta yi da laifukan yaƙi da take aikatawa bai kamata su raunana niyyar al'ummar ƙasar yaman ba kuma ba za su yi hakan ba domin kuwa tabbas maimakon haka suna ƙara samun ƙarfin gwiwa ne wajen mara baya ga al'ummar falasɗinu marasa kariya sai da abdulmalik husi ya kira da a gudanar da wani jerin gwano na miliyoyin mutane a wannan juma'a a birnin sana'a da kuma sauran birane na ƙasar yaman ɗin sannan kuma ya bayyana abubuwan da suke ci gaba da faruwa a falasɗinu wanda suke nuni da aikata laifukan yaƙi a kullum rana da kisan kiyashi da isra'ila take yi da cewa abin damuwa ne kuma yana ɗora alhakin hakan akan ƙasashen duniya da suke tallafawa isra'ila kuma suke bata goyon baya na siyasa da tattalin arziki da kuma na soji to jama'a masu warika da a sha'afa waɗannan labarai dai duka suna zo muku ne kai tsaye daga hausa radio tehran mataimakiyar shugaban ƙasar venezuela Dilase Rozege ta yi gargaɗi game da shirin gwamnatin ƙasar Amurka na ƙaruru ta rikici na soji a yankin Latin Amurka. Tana mai zargin Amurkan da neman sauya gwamnati a ƙasar Venezuela da kuma sarrafa albarkatun ƙasar. Rigezi ta bayyana cewa kasancewar sojojin Amurka a yankin Caribbean yana nufin aiwatar da wani sauyi na kawar da gwamnatin kasar venezuela wadda ba ta dasawa da irin manufofi na babakere na amurka a yankin latin sannan kuma ta bayyana cewa wannan yunkuri ne na mai dukiya da allah ya huwa cewa wannan ƙasa ta ƙara cewa biyu bayan gazawar takunkumai na tsare-tsaren tattalin arziki amurka ta yanke shawarar haddasa yaƙi a wannan bangare na duniya mai matuƙar muhimmanci sannan kuma ta jaddada cewa duk wani harin soja akan ƙasar venezuela zai haifar da rashin tsaro da rashin kwanciyar hankali a yankin latin amurka baki ɗaya mataimakiyar shugaban ƙasar ta venezuela ta yi watsi da zargin amurka wanda ta yi akan shugaban kasar venezuela nicolas maduro na farcin cewa yana yin fataucin miyagun kwayoyi tare da tabbatar da cewa wannan farfaganda ce ta neman bata sunan halastacciyar gwamnati ta kasar venezuela kalaman mataimakiyar shugaban kasar ta venezuela dai suna zuwa ne a daidai lokacin da shugaban kasar yake sanar da cewa kasar za ta tura sojoji wanda yawan su zai kai dubu ashirin da biyar a gabar tekun caribbean kuma kan iyakar kasar ta venezuela da colombia a da lokacin da ake samun takon saka a tsakaninsa da shugaban kasar amurka donald trump a tajirin da ya fi kowa kuɗi a nahiyar afirka alhaji aliko dangote ya rataba hannu akan wata yarjejeniyar haɗin gwiwa ta dala biliyan biyu da rabi tare da gwamnatin kasar habasha domin gina ɗaya daga cikin manyan masana'antu na takin zamani a duniya a garin gode an taba hannu kan wani yarjejeniya tsakanin dangote da kuma kamfanin zuba jari na kasar habasha wato eih wanda zai baiwa rukunin dangoten damar rike hannun jari wanda zai kai kashi 60 cikin 100 yanda shi kuma kamfanin habasha zai rike kashi 40 cikin 100 ana hasashen cewa dai idan aka kammala wani aiki zai kasance cikin manyan masana'antu na samar da takin zamani guda biyar da ake da su a duniya wanda zai rika samar da takin zamani tan miliyan uku a kowace shekara a cewar kamfanin na kasar habasha za a kammala wannan aiki ne a cikin watanni arba'in kuma za a haɗa da bututun jigilar iskar gas daga filayen gas na club da kuma hilala da ke kasar habasha firaministan kasar ta habasha abi ahmad wanda halarci rataba hannu akan wannan yarjejeniya ya bayyana aikin a matsayin wani muhimmin mataki na samun yanci na abinci daga kokari da bangarori na afirka suke yi wanda ya bayyana hakan a matsayin gagarumin ci gaba da aka samu a nahiyar afirka shi ma nasa bangaren alhaji aliko dangote ya ce haɗin guwar ya nuna hangen nesa matuka domin ƙara haɓaka masana'antu a nahiyar afirka da kuma inganta samar da abinci a faɗin nahiyar afirkan hukumar ƙwallon kafa ta ƙasar masar ta yi watsi da shawarar buga wasan sada zumunci da zambia saboda masu horar da 'yan wasan zambiyan sun hada da 'yan isra'ila kamar da kafafen yadda labarai na kasar masar din suka rawaito wani rashin amincewa dai ba zai kai ga hana buga wasannin sada zumunci da kasar masar take yi da sauran kasashe ba sannan kuma ta bayyana cewa tabbas daukar wannan mataki ya zo ne a dai lokacin da masu horar da 'yan wasan na kasar zambiya suke wakiltar kasarsu wato haramtacciyar kasar isra'ila a matsayin masu horar da 'yan wasa na kasar zambia da ke nahiyar afirka wani kuma kasar masar ta bayyana cewa ba za ta taɓa amincewa da irin wannan mataki ba ba ga kuma da dama daga cikin 'yan wasan kasar ta masar sun fito sun nuna rashin amincewarsu da kuma nuna cewa ba a shirye suke su buga wasa da 'yan kasar zambia da 'yan isra'ila suke horar da su ba to jama'a masu saurare karshen labaran duniyar kenan daga hausa radio tehran Toma da labaran da aka saurari labaran duniya yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama domin a saurari sharhin bayan labarai. abubuwa da dama sun faru a yankin gabas ta tsakiya da masu kasashe na musulmi da ke arewacin nahiyar afirka babban abin da ya faru a cikin shekarun 2010 zuwa 2011-12 yana ɗaya daga cikin abubuwa da za a iya buga misali da su inda amurka ta yi amfani da damar da ta samu na bore da aka yi a wasu ƙasashen larabawa inda al'umma suke nuna adawar so kan irin matakan da gwamnatocin waɗannan ƙasashe suke ɗauka wajen aiwatar da siyasa ta danniya da kama karya akan al'ummominsu da kuma handame albarkatoci da haƙoƙi da dukiya na waɗannan ƙasashe da mayar da talakawa su zama saniyar ware a cikin dukkanin al'amura da tafiyar da ƙasa da kuma haramta musu haƙoƙinsu na 'yan ƙasa gwamnatin ƙasar tunisia ita ce ta farko ta fara fuskantar irin wannan matsala a ƙarƙashin shugabancin zainal abidin bin ali wanda kuma hakan ya jawo bore mai tsanani wanda ya kai ga hamɓarar da gwamnatinsa kuma ya tsere zuwa ƙasar saudiya ban ha kuma kasashe irin su libya da masar dukkaninsu sun biyo baya wajen fuskantar irin matsalar da kasar tunisia ta samu wanda hakan kuma kai ga hamɓarar da gwamnatocin waɗannan kasashe amurka ta yi amfani da wannan damar wajen yin kutse da kuma shigar da manufofinta wanda za su kai ga tabbatar da cewa waɗannan kasashe ba su fita daga umarninta ba alhasari ma amurkan ta yi amfani da irin wannan damar wajen hamɓar da wasu gwamnatocin waɗanda dama ba ta ɗasawa da su ta hanyar horar da 'yan ta'adda da ba su kariya da makudan kuɗaɗe da kuma yin amfani da wasu ƙasashen larabawa wajen aiwatar da wannan shiri ɗaya daga cikin misalin da za a iya bugawa kan hakan shine abin da ya faru a ƙasar siriya da a lokacin shugaba bashar al-assad wanda baya ɗasawa da isra'ila kuma bai ɗasawa da amurka da mafi yawa daga cikin ƙasashen yammacin turai amurka ta sako shi a gaba da wasu daga cikin kasashen larabawa da suke yin biyayya sau da kafa ga kasar amurkan da masu kasashen da suke makwabtaka da kasar ta syria waɗanda suke da nasu manufofin domin cin masu ta hanyar kifar da gwamnatin syria musamman kasar turkiya wadda amurka ta yi amfani da ita wajen kwaso 'yan ta'adda dubbai daga kasashen duniya tare da kuɗin gwamnatin kasar qatar da kuma jibke su a cikin turkiya da shigar da su cikin kasar syria duk da kwashe tsawon shekaru ana artabu tsakanin gwamnatin syria da waɗannan 'yan ta'adda da ƙarshe dai da taimakon gwamnatin turkiyya da amurka a dosu daga cikin ƙasashen larabawan sun samu nasarar kifar da gwamnatin bashar al-assad bayan kwashe tsawon shekaru fiye da goma sha hudu ana gugurmaya wannan yana ɗaya daga cikin waɗannan manufofi na amurka babbar manufar kuma ba wani abu ne illa tabbatar da cewa an kare manufofinta da kuma sanya isra'ila da zama ita ce mai karfin fada a ci a fadin yankin gabas ta tsakiya baki daya tare da mayar da dukkanin sauran kasashe da gwamnatocinsu su zama 'yan amshin shata waɗanda idan isra'ila ta ginda ya kara ba za su iya tsallakawa ba matsayin gwamnatin kasar iran dangane da dukkanin wannan salo na siyasar kasar amurka dai a bayyane yake cewa kasar iran din ba za ta taɓa yadda ta zama 'yar amshin shata ga irin waɗannan bakakken manufofi na amurka da kuma ƙasashen yammacin duniya ba wannan yana ɗaya daga cikin dalilin da suka sanya a ƙasar iran ɗin ta ɗauki matsaya tun bayan samun nasarar jin juhalin musulunci a ƙasar fiye da shekaru 46 da suka gabata inda ta zama a sahun gaba wajen mara baya ga dukkanin bangarori masu gwagwarmaya da mamaya ta 'yan mulkin mallaka a yankin gabas ta tsakiya waɗanda suke sahun gaba wajen samun irin wannan ta goma shida a ƙasar iran na bayar da cikakken goyon baya na dukkanin bangarori. na kudade ne ko siyasa ko makamai ko ba da horon soji su ne kungiyoyin gwagwarmayar falasdinawa kungiyar da aka fa daga bisani suna ɗaya daga cikin waɗanda suka ci gajiyar wannan tsari da kuma manufa ta iran musamman kungiyoyi irin su hamas da kuma jihadul islami waɗanda dukkaninsu kungiyoyi ne na falasdinawa masu gwagwarmaya da zalunci da mamayar isra'ila a cikin ƙasar falasdino kuma waɗannan kungiyoyi sun samu kyakkyawan tagomashi daga ƙasar iran ta dukkanin fuskokin da za su taimaka musu domin kaiwa ga cimma wannan manufa wannan matsaya ta iran ita ce babban dalilin da ya sa take fuskantar tsangwama daga kasashen turai musamman ma daga amurka babu wani dalili wanda zai sanya kasar amurka da sauran kasashen turai su rika irin daukar matakai na tsananin ƙiyayya da kuma tsangwama a kan ƙasar iran domin kuwa akwai ƙasashe waɗanda ba su ɗasawa da su kuma ba su yin biyayya ga amurka ko ƙasashen turai ko kuma akwai saɓani na mahangar fahimta a tsakaninsu amma ba su ɗaukar irin waɗannan matakai kamar yadda suke ɗauka a kan ƙasar iran alal misali ƙasashe irin su cuba ko ƙasar koriya ta arewa da dai makamantansu dukkanin ire-irensu ƙasashe ne waɗanda ba sa yin biyayya ga amurka ko ƙasashen turai sannan kuma ba 'yan amshin shata ba ne ga irin wannan salon siyasa to amma duk da haka ba su fuskantar irin matsin lamba da suke fuskanta kamar yadda iran ɗin take fuskanta a halin yanzu kuma babban dalilin hakan shine matsayar da ɗauka na mara baya ga dukkanin masu gugurmaya da zalunci da mamaya da danniya irin ta isra'ila ba ga haka kuma gwamnatin kasar iran ta bayyana matsayarta dangane da dukkanin abubuwan da suke faruwa a kasashen duniya inda take ganin cewa kasashe su zama masu 'yancin siyasa su zamanto masu aiwatar da komi bisa lamirin kansu ba tare da zama 'yan amshin shata na wasu ba baya ga kuma dangane da abubuwan da suka faru a kasashen larabawa inda aka yi bore ga gwamnatoci da kuma kawo su da kuma tabbatar da tsari wanda al'umma da kansu suke buƙatar su aiwatar da kuma daga baya amurka ta shiga ta gurɓata dukkanin waɗannan tsare-tsare da manufofi na al'umma maimakon samun adalci da zaman lafiya da kwanciyar hankali da daidaito a tsakanin 'yan ƙasa da kuma shugabanci na gari sai aka hana irin waɗannan ƙasashe samun zaman lafiya babban misalin hakan shine abin da ya faru a ƙasar libya tun bayan kifar da gwamnatin ma'amar gaddafi har inda yau take ƙasar libya ba ta sake shaida zaman lafiya irin wanda take da shi kafin kifar da gwamnatin da ake da ita a wancan lokaci ba ko kun san. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum. Yau Juma'a 26 ga watan Satumban shekara ta 2025 miladiya wanda ya daidai da uku ga watan Rabiu Thani shekara ta 1447 hijira kamariya har ila wacce ta daidai da hudu ga watan Mehr shekara ta 1404 hijira shamsiya. masu sauraro ko kun san cewa shekaru 118 da suka gabata a rana irin ta yau wato 26 ga watan satumbar shekara 1907 miladiya kasar new zealand da ke gabacin kasar australia ta sami 'yancin kanta daga hannun turawan ingila 'yan mulkin mallaka turawan sun fara zuwa kasar new zealand ne tun shekara ta 1769 miladiya sannan a shekarun da suka biyo baya turawan suka fara yin hijira zuwa ƙasar ta new zealand amma 'yan asalin ƙasar waɗanda ake kira maori sun kulle yarjejeniya tsakaninsu da turawan kan cewa turawan da suka fara saka kafarsu a cikin ƙasar ba za su bari sauran turawa da suke zuwa su mamaye ƙasar ba amma saba wannan alkawarin da turawan suka yi ya sanya ƙabilar maori suka shiga yaƙi da turawan a tsakanin shekara ta 1840 zuwa 1870 amma da ƙarshe dai mutanen ƙasar ta new zealand sun sami 'yancin kansu a rana irin ta yau a shekarar 907 miladiya masu sauraro ko kusan cewa shekaru goma sha biyu da suka gabata a rana irin ta yau wato 26 ga watan satumba shekara ta 2013 miladiya yan ta'addan ƙasar syria sun kashe maya nasir ɗan rahoton tashar talabijin ta press tv a ƙasar syria maya nasir dai ya rasu sanadiyar harin 'yan ta'adda a yayin da hussein murtaza ɗan rahoton tashar al'alam da suke aiki tare a lokacin ya sami raunuka. dukkaninsu da 'yan ta'adda ne suka buɗe masu wutan bindiga bisa masaniyar da suke da ita kan cewa wannan 'yan jarida suna ba da sahihan rahotanni ne daga ƙasar ta siriya da ke fallasa irin barnar da 'yan ta'addan suke tafkawa a ƙasar ta siriya tare da goyon bayan wasu ƙasashen turai da na larabawa da nufin kifar da gwamnatin bashar al-assad wanda baya ɗasawa da su kuma a lokaci guda yana goyon ba ga kungiyoyi masu gwagwarmaya na falastinawa masu fafutukar kwatar 'yancin falastinu daga mamayar yahudawan isra'ila kamar yadda yake goyon baya ga kungiyar hezbollah ta kasar lebanon da kuma kawancin da yake yi da kasar iran wanda kuma wa'annan su ne abubuwan da suka sanya turawa da wasu 'yan korensu daga cikin larabawa shiga takun saƙa da bashar al-assad an haifi maya nasir a ranar 30 ga watan yuni shekarar 1979 miladiya a ƙasar ta siriya sannan ya kammala karatun jami'a a birnin new york na ƙasar amurka yana aiki da tashar talabijin ta press tv ta ƙasar iran a matsayin ɗan rahoto daga ƙasar siriya kuma 'yan ta'addan sun kashe shi ne a daidai lokacin da yake cikin aiko da rahoto daga ƙasar ta siriya masu sauraro ko kun san cewa shekaru shida da suka gabata a ranar irin ta wato 26 ga watan satumban shekara ta 2019 miladiya tsohon shugaban ƙasar faransa jacques chirac ya mutu jacques rené chirac fitaccen ɗan siyasa ne a ƙasar faransa mai tasiri an haife shi a birnin paris na ƙasar ta faransa a ranar 29 ga watan nuwamban shekarar 932 miladiya bayan kammala karatunsa na sakandare ya shiga kwalejin koyon kimiyyar siyasa sannan ya tafi jami'ar harvard don ci gaba da karatu bayan kammala karatunsa kuma ya koma ƙasar faransa chirac ya fara aikin gwamnati a makarantar sakandare kuma a shekarar 1974 miladiya ba mutuwar pompido shugaban ƙasar faransa valeri giscard ya naɗa shi firaministan ƙasar sai dai a shekarar 1976 miladiya saboda rashin jituwa da shugaban ƙasar faransa ya yi murabus daga mukamin firaminista kafin lokacin da aka tsara kuma a lokacin ne ya kafa jam'iyyar republican Jack Chirac ya lashe zaben shugaban ƙasa a shekarar 1995 har zuwa shekara ta 2002 inda ya yi wa'adi biyu kan kujerar shugabancin ƙasar ta Faransa. Sannan a ƙarshe dai ya yi bankwana da wannan matsayin da ma siyasa baki ɗaya a ƙasar Faransa a shekara ta 2007 miladiya inda ya miƙa ragamar shugabancin ƙasar ga magajinsa Nicolas Sarkozy. a ƙarshe dai jacques chirac ya rasu ne a ranar 26 ga watan satumban shekara ta 2019 miladiya bayan ya sha fama da rashin lafiya yana ɗan shekara 86 a duniya penso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 su wunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jan abin da ya kunsa. tashar talabijin ta goma sha biyu ta haramtacciyar kasar isra'ila ta watsa rahoton cewa rashin jituwa ya barke a cikin kawancen gwamnatin mamayar isra'ila bayan da aka cire ministoci daga zaman tattaunawa mai ma'ana dangane da martanin da kasashen yammacin duniya suka ɗauka na amincewa da kafa kasar falastinu tashar talabijin din ta nakalto wasu majiyoyin siyasa da ba a bayyana sunayensu ba na cewa a ranar lahadin ta gabata ne firayim ministan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila benjamin netanyahu ya gudanar da wani taron gaggawa da ya saba wa tsarin da aka saba yi ba tare da halartar ministan tsaron kasar itamar bin gifir da ministan kuɗi bazalel smotrich ba domin tattauna matakan mayar da martani ga amincewar kasashen duniya suka yi da samar da kasar falastino mai cin cikakken gashin kai a cewar majiyoyin mutanen da ke kusa da ben gafir sun yi la'akari da matakin na netanyahu a matsayin wani yunkuri na sassauta buƙatar wa gwamnatin mamayar isra'ila ikon mallaka a yammacin kogin jordan sun kara da cewa ben gafir da abokansa na neman a ɗauki wani tsatsauran matsaya wanda ya hada da hanzarta aiwatar da mulkin mallaka da kuma kawo ƙarshen rawar da gwamnatin falasinawa ke takawa yayin da Netanyahu wanda kotun hukunta manyan laifuka ta duniya ke nema ruwa a jallo ke neman ɗaukar madaidaitan matakai da za su ba shi damar ci gaba da haɗa kan ƙawancen siyasa da ƙauracewa ta ɓarɓarewar harkokin cikin gida da waje a yayin ganawar Netanyahu ya jaddada muhimmancin haɗa kai da gwamnatin shugaban Amurka Donald Trump wajen mai da martani kan matakan amincewa da ƙasar Falastinu a cewar tashar tun da farko a ranar lahadin da ta gabata ne kasashen birtaniya kanada australia da portugal suka sanar da amincewa da kasar palestino lamarin da ya sa adadin kasashe da suka ɗauki wannan mataki ya kai 153 daga cikin 193 membobi na majalisar ɗinkin duniya a ƙarshe ƙasashe goma sha ɗaya da suka haɗa da melta da birtaniya da luxembourg da faransa da australia da armenia da kuma belgium sun bayyana aniyar su ta amincewa da ƙasar falastinu yayin taron majalisar ɗinkin duniya karo na 80 a watan satumba kafofin yaɗa labaran haramtacciyar ƙasar isra'ila sun bayyana cewa isra'ila ta yi hasarar kowa har da yahudawan sahayoniya kuma farashin yakin da aka ɗaura kan gaza baya da wata riba a zahiri kafofin yaɗa labaran haramtacciyar ƙasar isra'ila sun yi ta tsokaci kan yadda ƙasashen duniya ke ci gaba da nuna bacin ransu kan manufofin gwamnatin mamayar isra'ila a yakin da take yi a zirin gaza tare da yin la'akari da cewa isra'ila ba ta fuskanci kauracewa kadai a matakin gwamnati ba har ma ta yi hasarar bangarori daban-daban na ra'ayin al'ummar duniya ciki har da fitattun muryoyin yahuda wanda suka ki amincewa da alakanta sunansu da kasar yahudanci tashar talabijin ta sha uku ta ce kasar isra'ila ta nakalto shugaba isaac arzok na cewa a lokacin dawowa daga ziyarar da ya kai kasar birtaniya ce kasar isra'ila ba ta taba samun irin wannan kiyayya a tarihinta ba ya kara da cewa yanayin diplomasiya na isra'ila a fagen kasa da kasa shine mafi muni cikin shekaru da dama da suka gabata rahoton tashar ya yi nuni da cewa matsayin fitattun shugabannin kasashen yammacin duniya ya nuna irin yadda yanayin da kasashen duniya ke ci gaba da daukar haramtacciyar kasar isra'ila Prime Firaministan Birtaniya Keir Starmer ya yi Allah wadai da harin da sojojin mamayar Isra'ila suka kai birnin Dauha na ƙasar Qatar yayin da shugaban Faransa Emmanuel Macron ya kira da a ɗage abin da ya bayyana a matsayin abin da ba za a amince da shi ba na killace Gaza. Shugaban gwamnatin Jamus Friedrich Merz ya tabbatar da cewa kawancen da ke mulki a birnin Berlin ya amince da yin watsi da matakin siyasar gwamnatin mamayar isra'ila kan gaza wanda ke nuni da rugujewar goyon bayan da gwamnatin mamayar isra'ila ke da shi a turai rahoton ya yi la'akari da cewa haramtacciyar kasar isra'ila wadda ta samu goyon baya da ba a taɓa samun irin ta ba shekaru biyu da suka wuce yanzu da ƙyar shugaban kasar amurka donald trump ke mara mata baya wanda duk da haka ya jaddada buƙatar isra'ila ta ƙara taka tsantsan yayin da ya yaba wa katar a matsayin babbar kawar amurka a cikin wannan yanayi tsohon jakadan haramtacciyar ƙasar isra'ila a jamus jeremy isaac sharof ya yi gargaɗin cewa halin da haramtacciyar ƙasar isra'ila ke ciki na ƙara taɓarɓarewar haƙoƙinta a cikin sauri yana mai cewa wannan kuma baya zai yi wuya a iya tunkarar matakan diflomasiyya da tattalin arziki daban-daban ori yogo shugaban asusun samar da ababen more rayuwa na al'umma ya tabbatar da cewa haduwar martabar haramtacciyar kasar isra'ila a ƙetare ya yi wa tattalin arzikin isra'ila illa sosai yana mai gargaɗin cewa ci gaba da dambaruwar da ake yi a halin yanzu zai sa duniya ta ƙara nisa da isra'ila rahoton ya ja hankali kan wani gagarumin mataki da hukumar tarayyar turai ta ɗauka a makon jiya lokacin da ta ba da shawarar dakatar da harkokin kasuwanci da haramtacciyar ƙasar isra'ila wanda rahoton ya bayyana a matsayin korarta ta fuskar tattalin arziki daga turai ta yi gagadin cewa za a fuskanci wani mummunan rauni da zai iya shafar tattalin arzikin isra'ila idan har aka ɗauki matakin aiwatar da shi isaac charof ya bayyana cewa tarayyar turai ita ce babbar abokiyar kasuwanci ta haramtacciyar kasar isra'ila tare da zuba hannun jari da ya haura euro biliyan 70 duk shekara yogop ya yi imanin cewa rasa wannan haɗin gwiwa zai sa haramtacciyar kasar isra'ila ta shiga cikin koma bayan tattalin arziki tsadar rayuwa da yawan taruwar kuɗin riba a kanta a bangaren tsaro kuwa tsohon shugaban sashen ayyuka na idf israel zif ya yi imanin cewa sauyin ra'ayin jama'a na ƙasa da ƙasa ba shi da haɗari fiye da ƙalubalen soja ya jaddada cewa illar da ya shafi tattalin arziki ilimi da sauran bangarori masu muhimmanci wanda ya sa farashin yaƙi ba zai iya jurewa ba ga gwamnatin mamayar isra'ila masanin hulɗa da jama'a da yada labarai rani rahab ya yi nuni da cewa kauracewa taron da aka fara a birnin paris ya kuma kai kasar holland zai shafi aljihun yahudawan sahayoniya mazauna isra'ila kai tsaye yana mai gargaɗin illar da ke tattare da zamantakewa da tattalin arziki wani mai watsa shirye-shiryen talabijin na isra'ila ya lura da cewa muryoyin yahudawa na ƙasa da ƙasa sun bi sahun masu sukar gwamnatin mamayar isra'ila inda ya yi nuni da kalaman wasu mashahuran yahudawa da suka amincewa da alaƙa tsakaninsu da gwamnatin mamayar isra'ila jarumar da ta lashe lambar yabo ta amy hanna abinda ta jaddada cewa a matsayinta na bayahudiya tana buƙatar ta raba tsakanin addinin yahudanci da haramtaccen ƙasar isra'ila yayin da 'yar wasan kwaikwayo mandi patinkin ta yi kira ga yahudawa a faɗin duniya da su binciki lamirinsu kuma su yi la'akari da yadda suka rikide daga waɗanda ake gani an zalunce su zuwa masu gudanar da zalunci kan wasu al'ummu na daban mai watsa shirye-shiryen talabijin na isra'ila ya kammala da cewa ba wai kawai isra'ila ta rasa goyon bayan ƙasa da ƙasa ba har ma ta rasa wani bangare na al'ummar yahudawa da ada suka ɗauke su a matsayin wakilansu a fili yake cewa munanan halayyar gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila da suka fara fitowa fili kuma turawa suka fara fahimtar kuskurensu na goyon bayan yahudawan sahayuniya ido rufe a halin yanzu an fara samun canji inda faransa tare da wasu ƙasashe goma ke shirin amincewa da ƙasar falastino ana ci gaba da nuna goyon bayan kasashen duniya na amincewa da kasar falistino yayin da kasar faransa tare da wasu kasashe goma ke shirin bayyana amincewarsu da kasar falistino a hukumance yayin wani taron koli da aka gudanar a ranar litinin a hedikwatar majalisar ɗinkin duniya da ke birnin new york domin tattauna makomar samar da ƙasashe biyu domin magance matsalar yakin da ake yi a zirin gaza da zubar da jinin bil'adama wannan amincewa da ake sa ran dai shine karshen shirin diflomasiya na tsawon watanni karkashin jagorancin saudiya da faransa da nufin kara matsin lamba kan gwamnatin mamayar isra'ila da alakanta makomar zaman lafiya a yankin da kafa kasar falastinu shugaban faransa emmanuel macron a wata hira da ya yi da gidan radiyon cbs a nan lahadi ya ce idan ana son mayar da kungiyar hamas saniyar ware to amincewa da kasar falastinu da shirin samar da zaman lafiya wani sharaɗi ne kawai za a cika wato amincewa da kasar falastinu mai cikakken cin gashin kai a daidai lokacin da faransa ta yanke shawarar amincewa da kasar palestino a hukumance karamar hukumar saint denis a babban birnin kasar faransa paris ta sanar da cewa ta daga tutar palestino akan ginin karamar hukumar goyon bayan sabon matsayin faransa paris na sa ran kananan kasashen turai irin su indora belgium luxembourg malta da san marino za su shiga cikin sahunta wanda ya kawo jimilar sabbin kasashe goma sha ɗaya hakan dai ya kawo adadin kasashen da suka amince da falastinin zuwa 147 daga cikin kasashe mambobin majalisar ɗinkin duniya 193 kamar yadda alkalmar kamfanin dillancin labaran faransa ya nuna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 Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Hassan barka agadis ne ke muku lale marhaban a cikin shirin. To kamar yadda aka riga aka ji amincewa da Falastinu a matsayin ƙasa na ci gaba da samun karbuwa a tsakanin ƙasashen yammacin duniya duk da adawar da Amurka da Isra'ila ke nunawa akan hakan. inda a cikin makon nan mai shirin karewa kasashe kusan goma ne ake sa ran za su amincewa da palestino a matsayin ƙasa daga cikinsu tuni birtaniya australia canada da kuma faransa suka sanar da hakan a hukumance to wannan shine maudu'in namu a yau malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin assalamu alaikum sashen hausa radio tehran jamhuriyar musulunci mai magana biliyamina agwar maji daga karamar hukumar ningi a jihar bauchi to ko shakka babu wannan nuna goyon baya da kasashen musulmi ke yi a sauran ga kasar falastinu domin ba su yancin cin gashin kansu hakika wannan abun farin ciki ne matuka. kuma dama masu iya magana na cewa komai da lokacinsa daga ƙarshe muke addu'ar allah ya baiwa 'yan uwanmu musulmi dauke a duk inda suke a fadin duniya Allah kuma ya tabbatar da hakan ya kuma sa hakan shine mafi alkhairi ga kasashen mu na musulmi da ma duniya baki daya na gode rediyo taron jamhuriyar musulunci mai magana bilamina agwar maji daga karamar hukumar dangi a jihar bauchi tashi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sashen hausa na biyu ci barkanmu da yau barkanmu da awar haka mai magana lawali yanda daga niyami a jamhuriyar ra'ayi na dangane da wannan maudu'in da kuka dora mana so gaskiya ba abin da za mu ce sai dai mu ce gaba dai gaba dai kasashen jamhuriyar musulunci da sauran kasashen da suke dafa mata baya wajen ganin cewa wannan kudirin ya samu karbuwa a majalisar dinkin duniya da ma kasashen duniya baki daya wanda kusan mun abin za a iya cewa tafiyar ta tafi sosai dama tuni ai ya kamata a ce sun ɗauki wannan mataki na amincewa da ƙasar palestina matsayin ƙasa so illa dama sukan yi abinda da iyayen gidansu suke so ne amerika da ita ƙasar bani yahudu so gaskiya muna kira ga dukkanin ƙasashen da ba su amince ba ba su riga sun amince ba su ma da su ɗauki wannan matakin na ƙasashen birtaniya da faransa da sauran ƙasashen yamma da suka ɗauki irin wannan mataki muna maraba da shi kuma muna fatan allah ya sa idan sun yi shi a rubuce kuma mu gan shi a aikace allah ya kwato ma falastinawa su allah ya kawo musu ƙarshen wannan zalunci da haramtacce ƙasar isra'ila take musu tashi lafiya sashen musa na BOH. Assalamu alaikum farkon fari sunana Bashir Usman jiliri Rimin Gado daga jihar kanan tarayyar Najeriya. Kwarai da gaske wannan abu ne wanda ya kamata a ce dukkan musulmi ya yi murna da shi. Duba da yadda waɗannan ƙasashe suka yi yunkurin ba da goyon baya akan wannan ƙasa ta musulmi sannan kuma muna addu'ar Allah ya ƙara ɗaukaka musulmi da musulunci a duk inda suke su kuma waɗannan Allah Ubangiji ya kama na ƙarshen su suma a duk inda suke. naku bashir usman jili rimin gado daga jihar kanan tarayyar najeriya assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa ke gidan radiyon jamhuriyar musulunci ta iran muna muku barka da haka da fatan kowa yana cikin kushin lahiya da farko dai shi na sani dan jaja wanda yake a nan unguwar zare a cikin garin maradi to ra'ayina a nan shine wannan kasashe kahin suke cewa sun goyi ba haka mu mun so su nuna a zahiri wasu abubuwa wanda ke nuna ma duniya cewa eh, lalle goyon bayan su goyon baya ne na sun yarda da haka din saboda duk abubuwan da yake ta a baya ɗaiɗaiku daga cikinsu ne suka nuna damuwarsu ko kuma wani rashin jin daɗinsu ko kuma wani abu amma yanzu kai tsaye sun hito sun ce sun nuna sun nuna sun ba goyon baya san aminta to mu muna fatan ubangiji allah ya sa abin da suka ce abin yana har su kuma allah ya cika nihi kuma allah ya ta wannan al'amura da suke ta faruwa na tashe-tashen hankula allah ya muna jagoranci allah ya ba ƙasashen musulmi zaman lahiya kuma ya ba su nasara kan kafurci da kafurai a duk inda suke a cikin faɗin duniya da fatan za ku tashi lahiya gidan radon jamhuriyar musulunci ta To masu sauraro kar dai a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare daga nan sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran muke zuwa muku. Malami na gaba sai ka ja mu je. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu gidan radio BOH Hausa. Ah, Mawana Hassan barka barkan ku da wannan wasu ne fata kuna cikin goshin lafiya. Mun kuna jin daɗi da ake bamu lokacin muke bayyana ra'ayoyinmu game da wasu da ke faruwa a sashen duniya a hakika amincewan kasashen turawa da cewa a ba kasan falastinu yancin gashi kansu wannan abu ne muhimmi kuma maraba da wannan muna maraba da wannan babban kuduri da fatan za su jajirce su cika wannan alkawari a daina tsayawa wata-wata a yi sauri a zartar da wannan hukuncin a ban tsinawa ƙasansu a daina masu wannan kisan kiyashi lalle haka yi mana daɗi ya kamata sauran ƙasashe wanda ba su amince wasu ma su sallama a ba bayan allah nan ƙasansu domin ana zaluntansu Allah ya ƙarfa musulunci Allah ya karya kafurci wani gana alhaji Usman daga Hudaza Sobo mai faɗi Kaduna Najeriya ina wa jama'a wannan kafa fata alkhairi. To Radio Tehran Jamhuriyar Musulunci. Sunana Muhammadu Ambali Bari shugaba na fada mazajen daga Nyamai Nijar bugu da ƙari ma'aji na masu kira da shurare a Afirka. Dama ka ce baƙi na girma mai addu'a musulmi dama dan uwan musulmi ne wani musulmi amma wanda ya tabbatar shi musulmi ne ba musulmi daga baki ba eh Allah ya tabbatar alheri ne an alheri ne Allah ya tabbatar shi in ba alheri bane kuma Allah ya mela shi ya zama alheri sunana Muhammadu dan bari bari shugaban na fada mazajen daga nya mai Nijar ah, Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu muryar jamhuriyar musulunci barka da aiki da fatan hun ma'aikatan ku kowa yana lafiya na cikin koshin lafiya mai magana malam Bashir babbar tasha layin Difa ma'aji na kungiyar masu kira da sauran radio ta Afirka reshen jihar da Magaram. e eh, hakika muna yabawa da wannan kasashe da suke kokarin yarda da kasar Palestine a kasa mai cikakken inci. Gaskiya muna maraba da wannan mataka. saboda hakikanin gaskiya irin cin kashin da ake musu ko mu ce cin zarafi ya yi yawa a yankin da fatan sauran kasashe ma za su kawo goyon baya don wannan kasa ta zama mai cikakken inci don ta rabu da wannan makirci da zalunci na wannan turanar muna fata allah tabbatar da alheri allah ya kara kawo nasara game da lamarin eh, sunana malam bashir babban tasha layin difa eh, da magaram assalamu alaikum warahmatullah sashen hausa jamhuriyar musulunci ta hira da farko dai sunana abdullahi yaro mai ganin mutuncin maya daga dan malam jihar maradi malam hassan barka mana godiya da kake ba mu dama muna so albarkacin bakin mu. dangance da wannan maudu'i wanda kuka aza ina ra'ayin dangance da amincewar ƙasashe na yammacin duniya da suka yi na kafa kasar Falasɗinu. To ra'ayinmu da farko dai sai mai yi su Allah na huwa ta'ala godiya da ya gura mana wannan rana kuma ya gura mana wannan lokaci duba da irin cewa an daɗe ana ruwa ƙasa tana shanyewa an daɗe ana wannan ikirari to a kwan a tashi dai gashi Allah ya tabbatar kuma fatan da muke yi ubangiji Allah ya ƙara kama ya ƙara kama Allah ya ƙara ba wa nan bayan Allah samun nasara a dukkanin lamuran siyasar duniya gaba ɗaya kamar yadda ƙasashe nan guda goma suka ba da wannan goyon baya muna su dukkanin ƙasashe na duniya gaba ɗaya su ba da goyon baya akan wannan ƙuduri a tabbatar da wannan ƙasa ta Falasɗinu shine fa'ida kuma shine hakan ya kamata saboda kuma bai take haka na kiran mu ga wannan shugabannin ƙasashe na yammacin duniya to su ƙara dubawa su gani su hito da wata mafita makamancin a ce ta doka misali. Assalamu alaikum shafin Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Sunana Usman Maidala Boshari Gabasawa jihar da magaram cikin jamhuriyar ta Nijar. Yi na gaskiya mun yi farin ciki da eh, goyon bayan waɗansu kasashen manyan duniya musamman su Birtaniya, Australia da kasar Faransa wannan abun farin ciki ne ga dukkanin wani musulmi kuma wanda yake kishin e, eh, kasashen musulmi kuma da eh, tausayi da tausayawa al'ummar gaza da falastinawa wanda isra'ila take musu kisan gilla wanda ƙasashen duniya an sani karara inda amurka take goyon bayan wannan kisan gilla da ake wa wannan yan eh, uwa musulmi na yankin gaza ma'ana falastinawa duk da ana ganin cewar e, su turawa yana ganin fuskar su kusan biyu ce duba da sai ku suna nuna muku fuskar ku ta eh, farko na goyon bayan abin da yake faruwa a duniyar gaza kuma da abu na ɓoye wanda suke cikin sirri tsakanin su to hakan dai za mu ci mu ci gaba da addu'a dukkanin kasashen musulmi da abin da za su kulla in ya zamanto wanda zai cutar da wannan eh, al'ummar gaza ne allah ka warwarar da shi kuma allah ya ba da ikon cewa waɗansu kasashe su biyo bayan tsohon waɗannan kasashe manya-manya su burtaniya australia da faransa da dukkanin waɗansu kasashen da ake ga suna katar niki wajen kafuwar a eh, ƙasar falastin da ƙarshe nake cewa suna na usman maidala bushari gabasawa nan jihar da magaram cikin jamhuriyar ta nijar a tashi lafiya muryar jamhuriyar musulunci ta iran alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu radio ta hira mai magana ali kula sakatare na kungiyar masu kira da sauraron shamaradi a eh, jamhuriyar nijar eh, dangance da wannan maudu'i yau ra'ayi na da zan bada shine lalle ka abin yabawa ne abin alfahari ne da wannan kasashe na turai da suka ba da goyon bayan su ga palestinu da cewa lalle kasa ce mai zaman kanta tana da yancin kanta abun yabawa ne abinda muke wata nan gaba eh, wasu kasashe su ma mayan kasashe muna watan za su biyo baya domin su tabbatar da wannan yanci na kasar palestinu domin a ba da kunya a ba isra'ila da amurka ba su kunya kuma insha Allah za su kunyatar da za su zama makunyata insha Allah a wannan doron kasan tarihi zai nuna da cewa lalle wannan kasashen za su zama kasashen abun warewa daga cikin kasashen duniya yana godiya mai magana aliban kula sakatare na kungiyar masu kira da sauraro rashin maraɗi jamhuriyar nijar assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh radio ta hera muna muku fata alkhairi da farko kuna magana da nili musa daga maraɗin allon tsoho a jamhuriyar nijar muna ma allah godiya dangane da wannan zama da ake a yi a takaice abin da zan iya cewa su turawan yamma ko kuma da latin america da su yahudawa sun tsara duniya daman ko yin da za ta dacewa da maradunsu da burinsu da al'adunsu da ɗabi'arsu kama daga tattalin arziki ilimi al'adu zamantakewa sun kanin duniya suna mayar da ita tamkar raƙumi da akala suna juya ta sai a tsara ƙa'idodi na duniya a kan sharɗa na tattalin arziki hanyoyin ruwa ilimi al'adu ɗabi'u duk wani abu da ka sani duniya idan ka tsaya kana da ilimi ka auna a cikin sakelin hankalinka sun kanin naɗe ki sun juya shi a yinda su suke da akala su suke rike da akala saboda yadda zai dacewa da su in ban da haka a ce wai sai wasu ƙasashe sun tsala ma wai ƙasar kamata kasance ƙasa ce sai wata sai kuɗaɗen da za ka ƙasar ka sai wasu mutane sun ma yarda da su na ku lafiya assalamu alaikum Wa wabarakatuh masu saurare na jamhuriyar musulunci ta iran eh, muna gaida dukkanin wanda suke cikin wannan shafi gaba daya ina dangantar da kuma abin da shafi wannan ƙasashe guda goma da kuka rubuta wanda suke eh, son su tabbatar da wannan ƙasa ta Falastin ƙasa cikakke ƙasa mai incin kanta da yake abu ne wanda dama ita ƙasa a ko akwai ta amma zalunci yasa yau na an kuma kuma ana zancen eh, ana son ta tabbatar ta zama ƙasa to muna fatan wannan abun da suke son su yi allah ya sa ya yi tasi كل إيران كلها ربكها إسلاميت مي طهران كلها إيمت هتصدق بها شلوم الدور آنو بطخيم مشاع أخت